zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar da suka hada da rediyo amfani sarauniya da kuma niyya. A can kuma sun kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za a kuma iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu gabatarwa Zara Aminu Fage tare da ni Amina Buhari auna. a duk ranar talata shirin yau da gobe na magana ne akan ilimi da fasaha inda a yau ma za mu ci gaba da magana ne akan harshen Hausa. kamata ne da shi ya yi kuka ya irin na kaka nasa can mai nisa ba mu yi ba sai mu shagulantin bangaro ko buris ungulu ta taka kashi amma an ci zarafin harshen kai ma ka ci zarafin shi kafin wani ya zo ya ci. zara muna tafe da ƙarin bayani kin san a makon da ya gabata ne muka fara taɓo wannan maudu'in kwarai kuwa bayan da wakilin sashen hausa ya halarci taron bikin ranar hausawa inda ya jiyo mana ta bakin mahalarta taron da ma waɗanda suka gudanar da taron a yau za mu je daga dr asiya malam nafi'u wacce take cikin waɗanda suka yi jawabi a wannan taron Idan kuma lokaci ya ba mu dama za mu buɗe muku layin wayar mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayinku. Lambar da za ku kira ita ce alamar tarawa wato plus ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Har ila yau za mu ɗan tuna baya da karin magana da ma kaɗan daga cikin amsoshin tambayar da muka yi muku a Facebook. Sai ku biyo mu don jin duk wannan a cikin shirin yau da gobe. fara da jin amsoshin tambayar da muka yi muku a shafinmu na abota wato Facebook a satin da ya gabata. A wannan satin inda muka tambaye ku cewa menene ya fi burge ku a cikin al'adun gargajiya da kuke so ku ga an raya ga kuma yadda kuka amsa mana. ta daga wurin Umar Adamu Katago inda shi ya ce tashe da langa wasu wasanni ne da suka shahara sosai a kasar Hausa kuma yana daga cikin wasanni da suke birge ni ainin. To sai amsar Yusuf Liman Sansan shi kuma cewa ya salam yau da gobe. Ni ina so na ga malam Bahaushe a kayan gargajiya kamar shakwara da jamfa da hula. shi kuma prince samu cewa ya yi yau da gobe ni abin da yake burge ni da al'adunmu na gargajiya shine tatsuniya amma kash a yanzu kam samsam wasu 'ya'yan namu ba su san da shi ba domin intanet da talabijin ya sa amince da al'adun gargajiya To shi kuma Alhaji Mele Yusufari daga jihar Yobe a Najeriya cewa yi ni dai a ganina a cikin al'adun gargajiya babu na yarwa don haka ana buƙatar ko ina so na ga an raya su duka domin kuwa kowa ya bar gida gida ya bar shi. To shi kuma ma'azu Isa Findigi Findiga Allah sana faɗi sunanka daidai daga jihar Gombe cewa yayi Assalam filin yau da gobe da fatan kuna cikin ƙoshin lafiya. Gaskiya a kaf cikin al'adun gargajiya abun wanda na fi so a raya su kamar tashe da, ake yi a cikin azumin Ramadan da langa da kuma kokuwa ku tashi lafiya yau da gobe na gode. To shi kuma 'yan dakan das Allah ya sa na faɗa daidai cewa suka yi yau da gobe To lallai cikin al'adunmu da muke son ganin an raya babu kamar yadda magidanta ke fitowa kofar gida da abinci ana ci tare sai kuma wasannin gargajiya irin na dandali. Lallai kan zara wannan abu ne ina ga da an daina yi ba a gani haka sosai. An rage yi gaskiya. An rage an rage. To shi kuma Adam Tela Gurum Hausawa daga Jos cewa ya yi ina so na ga an raya waƙoƙi irin na Hausa waɗanda za su raya harshen Hausa da wasanni irin su langa tashe lokacin azumi dambe sai kuma sana'o'i kamar su jima kira saƙa wanzanci da dai sauransu abinci kuma dambu dan wake tuwo miyan kuka brabisco namu na bare-bare <laughs> haka ne to shi kuma ahmad yarima daga jos a najeriya cewa yi lallai al'adar da nake so ga an raya ta kuma take burge ni babu kamar tufafin da muke sawa a arewacin najeriya nima wannan kan yana burge ni haka ne inda ya ce musamman na hausa fulani kaga yaro ya sha babban riga da hula wannan abin yana burge shi mm. To shi kuma Adamu Habu Umar Nyanga daga Jigawa cewa yayi salam yau da gobe Ni a nawa ra'ayi babban abin da ya fi cikin al'adu na Hausa shine hawan sallah da sarakunan mu na ƙasar Hausa ke yi a lokutan bukukuwan sallah kamar ƙaramin sallah da ma babban sallah. To shi kuma eh, Lurwano Ibrahim London Wabba cewa yi abu na farko da ya kamata a raya shi ne bunƙasa harshen na asali da kuma koya wa yara tarbiyya mai kyau kamar yadda al'ada ta nuna. Shi kuma Abdulrahman Aliyu Balkore cewa ya yi, hakika ina matukar son ganin an raya dukkanin al'adun malam Bahaushe waɗanda ba su ci karo da addini na Islama ba. To sai amsar Abubakar kawo girgir shi kuma ciyayi babban abin da ya fi birge shi a cikin al'ada kuma yake sanya ga an raya su ne wasan langa da sukuwar dawakai da dambe da wake-waken Hausa da za su inganta harshen Hausa da kiɗan gwauro sai kuma sana'o'in gargajiya kamar ƙira jima saƙa da dai sauransu. To amsar mu ta ƙarshe kuma a yau ta fito daga wurin Lawal S Zazzau inda ya ce Assalam yau da gobe. Hakika abin da ya fi birge ni a al'adun gargajiya kuma nake so a ci gaba ko kuma a dawo da ita shine wasan dandali da ake yi wanda yawancin matasa 'yan ƙasa da shekaru ashirin ba su sani ba. To mun gode. masu sauraro yanzu mu je ga wakilin sashen Hausa a Kano Mahmud Ibrahim Kwari inda ya tuntuɓi ɗaya daga cikin waɗanda suka yi jawabi a taron. Ɗan shirɗe cikakken sunan. Sunana asiya malam nafi'u ga shi an yi wannan taro kuma kin gabatar da makala kin faɗi abubuwa da yawa amma a takaice a dunkule zan so mu bi sassan maganganun da kika yi ko wanda yake mana wato sharhi a kai me ta kunsa ne ita wannan makala take gaba ɗaya makala so take ta zaburar da hausawa kansu san darajar harshen su na hausa da kuma ƙimarsu a matsayin su na hausawa a idan duniya sannan bangare bangare na biyu na mukalar ya nemo ko ya lalubo ko ya nemo kalubalen da hausawa suke fuskanta a yau ba sai jiya ba sannan a gefe guda ya yi kokarin yin hasashen wasu hanyoyi za mu bi don mu ga magance waɗannan matsaloli wannan ne to watakila uh, rukuni na farko na makalar za mu soki madashi a kansa mm, muna magana ne akan ta yadda bahaushe ya shagula tun bangaro da harshensa baya kima aibanta shi ba ya daraja shi ba ma ya jin kishin shi a matsayin shi na bahaushe hasali ma a cikin taro yana kunyar ya nuna shi bahaushe ne bayan duk kabilun duniya ba sa kunyar su nuna su wannan yare shine yaren su domin dai ba ma la'akari da abin da fasihi akila yake akila ali yake cewa tsuntsu kamata ne da shi yayi kuka ya irin na kaka nasa can mai nisa ba mu yi ba sai mu shagulantin bangaro ko buris ungulu ta taka kashi amma an ci zarafin harshen wancan kai ma ka ci zarafin shi kafin wani ya zo ya ci wannan shine abin da muka tattauna da yan uwa domin kowa ya gane cewa akwai laifin shi to amma eh, ta ina wannan matsala ta samu tushe matsalar ta samu ai wato matsalar ta samo ne tun lokacin da turawa suka ce mun bar ku lafiya kaga yan boko na farko sun yi iyayensu sun wa harshen hausa gata iya gata suka tafi suka ban sannan masu bi musu suka zo daga karshe mu yanzu da muke ciki da waɗanda suka tafi baya da zamananci shi ya shawo kan mu ga baki ɗaya sai muka sukurkuce muka yi watsi da harshe adabin al'adun hausawa mun kasa gane kan cewa ko da misali me muka zama a rayuwa harshen ka shine abin tinkahon ka wannan shine to amma za a iya cewa ɗaya kun mutane ne ya zama cewa sun yi watsi da wannan harshe nasu ko kuma a hukumance ne amma hukunta ba sa ɗaukar matakin da ya kamata na a tabbatar da bunƙasar harshen kaga ungulu kaga duk tsuntsu yana cin kashi na unguli ne da ya fito ma'ana na shi kan shi karan shi a matsayin bahaushe shi ya fito amma kaga gwamnatocinmu na mutanen mu a matsayin su na hausawa suna da laifi sarakunan mu a matsayin su na gargajiya 'yan hausawa suna da laifi ka fahimta sannan shi bahaushen a karan kansa duk ta inda ka taho za ka ga kowa yana da laifin shi wannan shi ne ma makasudi na taron wannan taro cewa ka zo na zo ta zo ya zo mu haɗu mu san matsalar mu don kowa ya fara gyara ta tun daga cikin gidan shi akwai wani bangare da na jikin yi magana a kansa eh, kin kuma yi magana mai tsawo eh, abin da ya shafi fassara da harshen hausa madalla allah to kaga fassare fassaren nan mun yi magana akan fassara littattafai daga ragowar yaruka zuwa harshen hausa bayan mutum ya yi harshe da nashi na karan kanshi ko turanci ko faransanci ko wani yaren bahaushe haka kawai yana kwanci a ɗakin shi haka siddaran wanda yake bai je ya karanta ita fa fassara baya mata hawan kawara babu yadda za a yi wanda bai je ya karanta ba ya durkusa a gaban malami ya gaya masa fari da bakinta ya gaya masa ciki da wajenta ya iya daukan littafi ya fassara ko kuma a kawo masa talla ya yi shi gangariyar talla ba tare da ya je ya nemi wanda zai dora shi aka ba kaman gadon harshe baya ba wa mutum damar ya fassarawa zuwa wani harshen zai yi amma dai sai mu ce da ɗan dama dama kibiya a ido neman masani a harkar yana da muhimmanci shi yasa ka gana ku ba da karfi kan cewa mafita mu yi ilimi mu yi karatu mu tura yaran mu mu yi kamar muna yi tusa da mabbaci da tusa mu yi kamar muna yi shine magana to amma me zaki ce ko kuma me kuka nazarta game da yadda watakila kafofi na labarai suke fassare fassare da harshen Hausa galibi daga harshen Ingilishi ko na Faransanci eh a to ai abin yabawa ne domin ka gane yunkuri na farko shine ai an ah, kula in ba a kula kashi ba ai ba san ma yana ɗoyi ba ai amma fassara zuwa harshen na kai abin yawa ne amma abin da muke so a gane shine a daine wa al'amarin hawan kawara. wanda duk yake harkar fassara ya taka tsantsan wajen fassara tana da buƙatar taka tsantsan ko da kana bahaushe ka nan naga ka nan naga sannan ka nemi wanda ya karanci abun ya ƙara naga maka yau da gobe shikenan sai ka kware kai ma ka gaya abokin aikin ka wato an bibi ka'idoji an bibi ka'idoji wannan shine magana abin da muke magana akai kenan bacin nan na koyo da kuma koyar da harshen hausa ina jikin yi magana a matakai guda biyu na farko daga watakila iyaye zuwa 'ya'ya sannan kuma eh, mataki na gaba daga malami a makarantu kenan zuwa ɗalibai misali me kuka kula da shi gizo yake saka ana ai inda gizo yake sakar malam wato tun daga dan yaron ka yana cikin yana jinjiri yana zanin goyo daga nan kake sakin hannun tafiya ma'ana da ya taso ka kai shi makaranta ya fara magana to misali ba ka nuna masa cewa shi bahaushe ne yana da harshe mai inganci mai daraja mai kima can ka kai shi makaranta ko ana koya masa yaruka daban-daban nan kuma idan ka zo hausa bayan ka yi masa tilawar abin da aka koya masa kuma koya masa taka hausar ko da kullum kalma ɗaya ce wai ita hausan nan ana koyan ta ne da harshe ko kuma eh, tana eh, wasu abubuwa suna kallafa da ita waɗanda za su shige wanda ake koyawa misali ta fuskar eh, al'ada da kuma motsin ko rayuwar kaga ka sake dawo da tambayar duk magana ce ta ilimi ko kana bahaushe gangariya yi kokari ka kai ɗanka makaranta yi ilimi nan gida kanai kana tusa a masa aƙida da ɗabi'u da al'adu cewa su ya gada can kuma ana nuna masa wasu sai ya haɗa guda biyu sai ka kaga yayi wayewa gangariyar wayewa can ga boko tsantsa nan kuma bai sau harshe adabi da al'adarsa ba. to amma kuma gashi ma yanzu hukumance ana cewa ma eh, eh, an mayar da nazarin harshen hausa a makarantun mu na sakandare ma sai ka zaɓa wato sai yi niyya to kuma ba shi ne makasudin irin wannan tarirrikan ba ai shi ya sa muka fara irin wannan tarurrukan don mu sani cewa waɗanda duk suka yi wannan tamkar daɓawa kai wuka ne sai ka gama duk abin da kake sai ka shafa ka gaba ka da naka harshen shin wai me yasa ake kimanta mu a darajar mu wannan ba harshen hausa ne da babu shi kai waye ba komai bane mu ba kowa bane wannan hausar da Allah ya kallafa ta ya sa mata daraja to kuma sai kuma mu zo kawai su mai kora shafawa wannan shine magana me nazarin ku ya nuna game da shigar al'adun hausawa wannan taɓarɓarewa ta shafe ta ko kuma ita tana nan daram a tun yaushe ma wannan ai ba masu an wannan baja kare ya mutu a saura wannan baja shi ma mu suka kama wuri zauna a harkokin shiga ta al'ada da ba mu ba wanda kaga mun dazance mu da kullun kana dora masa tilawar abu daya dangane da harshe adabi da al'adun shi a gida ba zai maka wannan shigar ba ba zai ma sha'awar ta ba ko yayi zai yi ne a badangarci a matsayin shi na matashi rai dangin gora ne ban iska yake so zai yi amma ba zai dauke ta a matsayin ita ce harka ta rayuwar shi ba jimin da'ima. To amma kamar farfesa ta manta a baya ta ce wai matsalan ta samo tushe ne tun lokacin da tura suka ce mu kwana lafiya. Eh. Da haka daga lokacin da suka faɗa yanzu zuwa yanzu da nake magana da ke zance ke magana don shekara 60 da haka iyayen ma da ke so su kowa 'ya'yan su ma tun sannan ke da aka haife su ba a koya musu ba. Ba haka ake nufi nufi ba abin da ake nufi shine idan ka tuna sanda turawa suka yi mana bankwana na gaya maka na ce yan boko na farko sun yi kamar silai su malam abubakar tafawa balewa su sa ahmadu bello su su su su su su sardauna da maka duk wayannan da kake ganin su hausawa ne zallan su zunzurutun su kuma babu wani abu da zaka ce a rayuwa ba su samu ba duk inda karan mutum ya kai tseko a rayuwa sun kai to su ya aka suka kai labari da kuma rashin hausa da kuma ga kuma hausa kuma suna hausawa ga kuma rigar hausawan ga harshen da su da komai wannan shine abin tambaya saboda haka ka ce wai ba za ka fito da kai a matsayinka na kamannin ka na bahaushe ba gaskiya ba magana ba ce tunda da ba za a kai labari ba da waɗancan magabatan wanda har yanzu duniya ta shaida mutane ne da ba su kai ba wai to wai me mafita yanzu ya za a gyara tunda kin ce taron nan na tayani mu gyara ne madalla Allah mafita shine ka gane cewa a matsayin ka na bahaushe mutum daya ko ke a ki na bahaushiya mace daya ke kai ke kadai in kika bada gudunmuwar ki kin yi abin da kika yi wancan ya bada gudunmuwar shi yayi abin da aka yi kan a ci laraba sai ka ga mun haɗe a matattara ɗaya magana ce ta gaggawa ko yanzu yanzu ba ka san ita barna ita ce rana daya amma gyara sai sanda kuma ake yi a hankali a hankali amma dai idan mun sa a mu cewa muna da sakaci muna da lalace a harkokinmu to za mu gyara da yaddar Allah. Ya za a yi da baki masu shawara shi Hausa. To kaga inda gizo yake saka ko kai kana shagulantun bangaro da al'amuran harshen haukansa da al'adunka da komai kuma ga wani shi can wato burge shi kake yanzu wannan bai isa mu darasi ba bai isa mu zauna mu ce ina gizo yake saka ba mu mu gyara saboda ma da kawo wa'ancan su mana dariya wannan shine magana ma'ana eh, hausa ta yadda a bude kofa ba ko shigo ai baka sani ba ai tasirin baki bunƙasar harshe ce kai kana zaton in a ce shi shi kadai harshen hausa a karan kansa yanzu daga sanda aka haife shi a duniya in shi kadai ne ana da sai labari a'a kutsowar al'umma iri-iri da yarika iri-iri shine fa suke tafiyar da shi na yi sha'awar harshen hausa na shigo na yi bincike a kanta ka kara min karfi na shigo na yi kaza na sai kaza na sai kaza ƙasa hausa ka kara mini tattalin arziki na zo na gina kaza na ka kara mini ma'aikata da rashin aikin yi ka daɗa rage mini wahala saboda haka shigowar baƙi muna maraba da su wannan shine dalilin da sa muke cewa a jajirce bahaushe ya iya biya allansa domin wa'ancan baki kar a baza masu sha'awar mu ita ce ta sa har yau suke bibiyar mu wata ta ce Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Yanzu kuma bari mu koma ga Mahmud domin tuna baya inda ya jiyo mana wasu bayanai na karin magana. sai ka so na karshe ka ce akwai rukuni na gargajiya. Eh, rukuni irin wannan na gargajiya za ka ga an ce me ka gani wanda ya ji wani ya san kukan akuya ne. Hmm. To an ce ta gaida sarkin fawa. kaga bata ji ba na shi ta ce me ka ko aka ce akuya ta gaida sarkin fawa kama ka san ba za ta yi ba gaisuwar sannan kuma akwai wanda ake cewa haushin bakin kare baya hana kura shiga gari komai duhun garin in ta shiga ta fito da shi kaga dai karen baki ne kuma ya haushi kuma garin da duhu to idan kura ta shiga ta lalubo shi sannan kuma akwai wanda ake amfani da shi a tsakanin mu'amala ta auratayya ta gargajiyar za a ce ba fa zan sai da akuya ta da tana ce min danga ba to me kenan eh ba za ka aurar da ya ba kuma daga baya ka zo kana ciyar da ita da mijin tunda ba shi da yadda zai da riki yasa ake cewa a yi bincike ko kuma wasu ka zo ka ce da dalili fa mai gida ya gode ga kwarto ta zo an kama kwarto duk mutane an taru ko ya san irin farin jini na bakin jini na kwarto to amma mai gidan yana zuwa ce madalla madalla madalla to yi kenan jama'a ko ya tafi kai ku sake shi ya tafiyarsa to ka san ku da dalili domin in ba dalili me yasa da ya gan shi ya kyale ko ya ce da jama'a a kyale kuma irin wannan idan za ka yi amfani da shi a mu'amalar mutane wato idan abin da ya sa kenan ga a baya aka tabbatar da sarautun gargajiya ko lokacin zuwan turawa to shine ake cewa da dalili mai gida ko da ko da suka zo sun san da mu sun samu ga hausa fulani da su kuma suka ban mu akan wannan abin me yasa ai da dalili sun tar mu da ilimin mu kaga yawanci can da ba su da ilimin a yanzu akan tsarin su suke mu kwanan duk inda aka juya aka juyo akwai sofanan addini da tarbiyya ta addini da mu'amalar gargajiya mu akwai tsarin mulkin dama akwai tsarin mulkin dama hmm. ka gani kaga za akwai wanda ake cewa dau da dau maye ya aure ya ba kaga ba wanda za ba wanda fada ba komai dau da dau ne eh, shi kuma irin wannan a mu'amalar ku da ake ta mu'amalar gargajiyar da ake da sauransu idan an nusar da kai akan bari abu kaza ka ki in ka ɗebo warkin daidai da maraka sai a ce ɗau da ɗau ma ya auri mai ya kaga ba wanda zai maka jaji sai wanda ya ga dama zai wahala da harshen sa sai ce maka sannu akwai kuma wanda ake cewa kowa kaga ya sha mari ya yi wa to gardama kama ya a ah, yanzu ba muna zaune ni da kai ba mm. kana zuwa ka zo ka sabon aminu eh abu ta kazanka abu ta kazanka na ce to amma kana faɗa min na ce a ah, kai ma abu ta kazanka tunda in ka zabga min mari ai to na yau gardama amma in kana faɗa fa kaga ba ba zan sha mari ba ka gani mm. sannan kuma akwai wanda a mu'amala ta gargajiya za a ce barka da cefane ba mata ga ka da kokarin yin cefane amma baka da mata ko kuma a ce maka barka da sauri babu gurin zuwa mm. ka fi kowa sauri ina za ni canza ni kuma da sauri ka gan shi ya wuce akwai kuma komai faɗin gona tana da kunyan ƙarshe duk faɗin gona sai kaga kunyarta ta karshe duk inda mai mulki ya kai da daddewarsa sai an zo wata ranar ba shi ne akai ba wani. to madalla kafin mu buɗe muku layinmu ku shakata da wannan waƙar. kira bari mu ci gaba da karanto sakonni ko za ki karanto sakon Ibrahim da magaram. Da magaram ba daga jamhuriyar Nijar. To Malam Ibrahim da magaran cewa ya sada zumunta tsakanin 'yan uwa da abokanan arziki wanda ya wahala a yanzu. Su kuma raguwar masu ana ah, musu kallon makaɗaita. Ga wani cikin masu mu. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Ya suna malamin. Eh, suna Abdullahi daga nan cikin gan lafiyan bare bare na Sarat State. To Malam Abdullahi a cikin duka al'adan Hausa me ya fi birge ka? Eh abin da fi birge da al'adan Hausawa shine irin naɗin rawani din nan. Naɗin rawani? Yawwa da hawa doki al'adun Hausawa to shine ya fi bani shawa. Madalla. To, kai wani irin kokari kake yi ka ga cewa ka koya wa 'ya'yanka al'adan Hausa, kai wani me kake yi ka raya al'adan Hausa? eh abin da nake yin koya musu al'ada sa kamar ran sallah don sa maza ɗin su sa manya-manyan su mm. da hula da takalmi yawwa sai kuma matan su sa irin dogon din da su tafi masallacin idi na gane yawwa to abin da nake koya musu kenan a lokacin sallah mun gode kwarai da gaske da wannan bayani da kai mana Malam Abdullahi daga Nasarawa. Yawa Abdullahi To salamu alaikum. Alaikum salam daga wani jiha? Ai daga jihar Sokoto sunana Abdulrashid Jola Musa Barba. To Malam Abdulrashid daga jihar Sokoto. Menene ya fi burge ka cikin al'adun gargajiya? A a hakika al'adun gargajiya abu ne masu matuƙar muhimmanci. Ah, kasancewa ta na yi ɗalibin na hausa mm. na yi karatun digiri a ɓangaren hausa mm. ah, idan muka duba za mu ga dukkan mahi kash ga waya malam abdulrashid ya tsinke to yanzu bara in karanto muku saƙon Iliyasu Abubakar. Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Yalla bai ko ka dan matsa daga kusa da rediyon naka. na kashe ma gaba daya to madalla daga wani jiha daga naija State Yobi da ni Shehu suna na Shehu Ibrahim. To Malam Shehu daga Niger menene ya fi birge ka a cikin al'adun gargajiya? Wallahi kokowa da dambe. Kokowa da dambe? Eh, birge a abin da ɗin malam bahaushe ka ne ba bahaushe ba ne ba ne ne. Eh amma akai ka na nufawa menene ya fi birge ka? Ni na fi son da sha'awar kokowa da dambe da kuma tatsuniya. To, wane irin kokari kake ka ga ka koya wa yaranka? Hello? Hello, muna tare da kai. wallahi abin da ya fi birge da ke nan ina son hausawa su rike wannan gargajiyar nasu wallahi yana da birgewa sosai kuwa. eh amma a cikin al'adunku na nufawa menene ya fi birge ka tunda kuma kuna da al'adun gargajiya. muna da gargajiya muna da wake-wake da kuma da sauransu haka wato kamar sassin ke kenan eh, to mun gode kwarai da gaske malam shehu da wannan ra'ayin naka salamu alaikum alaikum salam to da wa muke magana Kuna magana da Yusuf Muhammad Mai Yama daga jihar Kebbi. To Malam Yusuf Mai Yama a menene wani irin al'ada kake so ka gani an ci gaba da ita ko ba a manta da ita ba? To gaskiya abin da na yi so gani da yake da ni ɗalibi ne a sashen Hausa. To. To a cikin al'adun da mm, ina jin ka. Eh. Malam Yusuf muna jin ka. Eh, ina ji na ji tambaya. Au tambayar dama da zan maka shine menene ne ya fi burge ka ya fi baka sha'awa da kake alfahari da shi na gargajiya. gaskiya bai ci kamar irin sana'o'in gargajiya ba irin su kira wanzanci irin su noma da dai sauransu. To wani irin kokari kake kaga ka koya wa 'ya'yanka ko kuma 'ya'yan 'yan uwanka? Eh to kamar yadda nace miki ni ɗalibi ne a sashen Hausa. Mm. musamman ma yana koyar da hausa din to mun samu wani kira daga jihar katsina da wa muke magana assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu wa alaikum salam da wa muke magana Ok, don zina na ma da kanya karamar hukumar gawa ana cikin jihar Katsina. To muna jinka. Ok, to gaskiya na ji abin da kuke tattauna a kai a kan al'adun Hausa ko? Al'adun gargajiya da gargajiya na fawa na yarbawa na bare-bare duka duka. A wuce hadda na nuwa da na bare-bare. Na kowa kowa ne ne ya fi birge ka al'adun gargajiya. Eh to gaskiya al'adun gargajiya wato kamar misalin irin hawan sallah nan da ake yi. Ah, ashe ne abu ɗaya ke birge mu ni ma ina son su kuwa. wallahi wannan su wannan ka hawan jori nishadi haka kuma da yan wasanni kamar dai ga layin ya tsinke amma dai mun gode da ra'ayoyinku to zara ke fi birge ki a cikin al'adar gargajiya hawan bikin sallah bikin sallah <laughs> ni dai su kuwa da tatsuniya su ne abin da suka fi birge ni to madalla to masu sauraro a nan kawo karshen wannan shirin namu na yau a madadin wacce ta taimaka mana ta bada umarni Mrs. Julie Lathers Gresham da injiniyan mu na yau Mr. Jonah Cummings tare da abokiyar aiki na da ta taya na gabatarwa Zara Aminu Fage ni Amina Buhari auna daga nan birnin Washington ke cewa ku huta lafiya.